انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين Haƙiƙa mun jarrabi waɗannan mushrikai da fari da yunwa kamar yadda muka jarrabi masu lambu lokacin da suka yi rantsuwa cewa za su girbe amfaninsu da asubahi cikin gaugawa domin kada mabukata su ci kayan lambun